لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda aka sanar a gidan ونفيدهم na freedom aka sanar a masallacin juma'a a sallar juma'a jiya a cewa malaminmu zai kulla wannan zama da mu a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba da ishari a wannan matsalaci <clears throat> majalisi mai albarka bayan shi malam ya mana hudu jiya ya mana nasiha aka sanar yau ma zai jira da izinin Allah subhanahu ta'ala ya mana nasiha da lacca akan abin da ya shafi haƙoƙin zumunta shi zumunci shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka dangantaka ta jini da shi akwai waɗansu haƙoƙi wanda haƙoƙin nan suna iya hana mutum shiga rahaman Allah idan bai sauke su ba ya ba da a watan da ya wuce kafin na ramadana dan da ramadana mana ya zo nan ya mana lecta akan haƙoƙin makwabtaka to shi ne <clears throat> Allah ubangi ya kawo su waɗansu aikace aikacensa muka tsare shi muka ce mana juma'a kuma ya mana a wannan lecture ta yau mu ji haƙoƙin zumunta kamar yadda muka ji haƙoƙin makwanta ba lecture ba ne na ƙarshen wata wata da muka saba yi a kowane wata na wannan watan mako mai zuwa ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mai mana lissa dai ba wani koyayye ba ne alamun ne fi ra'asu hinaru mai sa'i an san mashuri ne a chef ibrahim aminu daurawa daga kano a chef aminu ibrahim daurawa baya bukata wata gabatarwa sai dai mu faɗa muku alaƙar budaki kusan shekaru ashirin da biyar da suka wuce falon an dade ana fafatawa ana maya a wajen da'awa yawo kauyuka-kauyuka musamman ma mukan tara makarantu mata muke zuwa gyan secondary school su kawo makarantu kamar goma lokacin hutu gaba su mu tara su a boarding school ɗaya na mata a mutu lecture kusan kwana goma da ci da ta da koma da komai a nan ake yi za mu haɗa benci da benci a class des kenan to nan ne wajen kwanan mu nan ne kawai muke shinke da taburma mu kwanta wannan mun jaɗe muna wannan a jihar kano sannan kuma a ƙarshen shekara kuma mu tara matasa kuma abokin su mu mutu irin wannan a irin su garba yusuf abubakar da tsohon gwamnan kano shekarau duk da su muke yi nan za mu dafa kulunmu irin dafa wa kule bokiti bokiti kowa ya ja bokitin kokon ke tura a karkashin best su haka har yau dai wani in ka kira shi zai ce dai ina ko ko na to kawai ka san irin wancan haɗuwar ne to gaskiya an yi zaman da'awa an yi zaman gwagwarmaya an yi zaman lumana an yi zaman alkhairi an yi zaman dan uwantaka da kaunan juna sai da abin gida har ta kan kai ɗaya in zai aure ɗaya ce ni na ɗauke sadakin wani ba ta ba wai don wani shi bai da shi bane amma saboda wannan dangantaka da yan uwantaka makarantun mata da yawa an kafa irin su gidan makama da yake kallon makarantun mata da suke wajen duka alhamdulillah duka ɗan uwa ne suka kafa su aka ta gobar maya tun da dai na san malam na san shi akan alkhairi na rawa Allah ya saka masa da alkhairi ya masa albarka ya tsawaita rayuwarsa akan wannan alkhairi din Allah wanda ya yi wa zuriyarsa albarka da 'ya'yansa da mu ma da duk wanda suke halarta a nan a iyayensa Allah ya ji ya gafarta musu a watannin baya ne ya rasa mahaifiyarsa Allah ubangiji ya haskaka makwancinta ba tare da bata lokaci ba zai yi ga abun magana da izinin kwamiti na wannan masallaci mai albarka da ya karɓi bakoncin malam fata Allah saka muku da alkhairi ya saka muku da alkhairi ya mai da kowa gidan shi lafiya ba ta da bata lokaci ba zai ga malam bismillah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 وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan al-muharram hijira 1441 21 ga watan tara 2019 mun haɗu a wannan mu'assasa mu'assasa manar alkhairiya domin gabatar da wannan muhadara mai taken zumunta a musulunci domin mu ji abin da allah ta'ala ya samu da abinda annabi sallallahu alaihi ya umarce mu da kuma yadda za mu inganta zumunta ta zamantakewa a tsakaninmu na kasa wannan mawdu'i zuwa kashi hudu kashi na farko shine bayani akan ayoyin alkur'ani wanda suka yi kira da asada zumunta kashi na biyu bayani daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi bayani akan sada zumunta kashi na uku bayani akan hanyoyin da ake bi a sadar da zumunta kashi na hudu bayani akan abubuwan da suke kawo rashin sada zumunta a nan gurin a nan aikin yake don kowa zai ji in dai har kana da ɗan uwa ko dangi waɗanda ya kamata a sada zumunta da su to akwai dalilin da zai sa zumuntan nan ta yanke kuma Allah ya aiko da sakamako kamar yadda za mu ji a cikin bayanan da za mu gabatar Allah ya mana muwafaka ita kalmar zumunta kalma ce ta hausa amma su a larabci suna kiranta rahim wato mahaifa daga sunan mahaifa aka tsago sunan a harshen larabci waɗanda yake nufin zumunta ita ce haɗuwar mahaifa wato mahaifa ta zama ɗaya dangantaka ta zama ɗaya iyaye su zama ɗaya tushe ya zama ɗaya wannan shine abin da Allah yake so kada a bari wannan haɗi da Allah ya yi kada a bari ya tsinke kada a bari ya lalace wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra Allah ta'ala ce shine wanda ya kirkiri dan adam daga ruwa sannan kuma ya sanya shi mai nasaba sannan mai surukuta za ka ga wani haɗuwarku da shi sirikinka ne wanda ko dai ka aura masa ko ya aura maka wani kuma za ka ga ɗan uwanka ne in an bi salsalar jini za a ga cewa kun haɗu da shi da haka ne al'imamul kurtubi yake cewa asalin kalman zumunta iri biyu ce akwai zumunta gama gari akwai kuma zumunta keɓantacciya gama garin zumunta shine asalin mutum duka guda ɗaya ne ashe muka fi silsila ma dukkanmu uwanmu ɗaya ubanmu daya dan aya ta farko cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin ya ku mutane bai ce musulmi ba bai ce wanda ba musulmi ba bai ce baki ba bai ce fari ba ya hada kowa da kowa ya shiga cikin wannan aya ita to ittaqu rabbakum ku kiyayi wanda ya kirkire ku daga babu ku ciyayi wanda ya mallace ku ku ciyayi wanda yake gudanar da ku allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wanda ya kirkire ku ya halicce ku ta hanyar rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halicci matar wannan ran guda daya daga jikin shi wannan ran guda daya wa baffa min kuma daga wannan matar da wannan mijin Allah ya yada minhu ma rijalan kafiran wani sa'a, ya yaɗa dukkan wani namiji da dukkan wata mace da take yawo a doron ƙasa daga rai kwaya ɗaya ake sai annabi sallallahu alaihi ya ƙara tabbatar da wannan a hadisi wanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad yace ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas inna rabbakum wahid وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب يتياكم ya ku mutane mahallicinku guda ɗaya baban kuma guda ɗaya ne da ka ba bambanci tsakanin fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba balarabe bai wuce wanda ba balarabe ba kowace irin kabila ne hakanan wanda yake ba balarabe ba bai fi balarabe ba illa bi takawa ma'aunin wani ya fi wani a takawa wal ilmu za ka fifici mutum ne da tsoronka ga Allah ko kuma da yawan ilimin da ka fi shi ya ce ya yi nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum ya ku mutane na halicce ku daga mace da namiji sune annabi Adam da Hawwa to muka wannan hadisi muka bi wannan aya za mu ga dukkanmu nan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya abin da ya jawo aka zo matakin zumunta na biyu saboda duk mun manta lissafi amma da ka rike babanka da babansa da babansa da babansa da babansa da babansa da babansa da babansa in dai bai tsinke ba za ka kai annabi adam ni ma an nace da babana da babansa da babansa ni ma sai tafi annabi adam idan da doktor tukur almanar wa manar ya lissafo sai ka ji ya tike ta annabi adam ashe dukkanin mu min adam wa adam kulika min qura dukkanin mu daga tushe ɗaya muke ashe akwai zumunta ma ta duk inda ga mutum ka darsa shi in dai ga mutum tunda Allah ma da ya halicce shi sai da ya girmama shi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dan adam yana da daraja yana da kima yana da alfarma yana da mutunci kowane iri ne a girmama shi ba tare da la'akari da me yake ciki ba wannan kuma tsakaninsa ne da Allah su sai aka zo zumunta ta biyu Tun da wancan littafin ya riga ya tafi kowa ya manta shi duk wanda ya gaya maka uku hudu biyar shida sai ka ya fara mm, mm. ga abin littafi ya bace to sai aka fito da tsari na biyu shine wanda kusa nan kusa za ka iya riƙewa za ka iya tunawa za ka iya ɗaukowa to ya kamata a fada zumunta idan mutum ya kalli kansa a matsayin shi ne abin kallo to daga kansa ka za a fara lissafin zumunta sai ka ce ni to ka ce kai akwai sama babanka babansa babansa haɗin zuwa inda za ka iya tsayawa sannan ka ce ni akwai ƙasa kuma ɗana ɗansa ɗata ɗanta ko ɗanta sai a yi ƙasa kaga ce na akwai reshen sama akwai reshen ƙasa to sannan wataƙila ba kai kaɗai aka haifa ba sai ka ce akwai ƙanina kowa na ko yata ko ƙanwata wacce muke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya duka musulunci ya yi la'akari da wannan zai iya faruwa da aka kowa sai da aka faɗi sunansa akwai ab akwai um akwai shaƙiƙ shaƙiƙi shine wanda da babanku da babanka da babansa uwarsu ɗaya da kai da shi uwanku ɗaya ubanku ɗaya shi ne shi akwai kuma wanda uba ɗaya kuka haɗa kowa uwa da tata wani kiran kiransa le'abin sannan akwai wanda kuka haɗa uwa ɗaya da shi ma'ana babarsa sai da ta aure a wani guri ko mijin ya rasu ko ya sake ta su ta aure a wani guri ta haifi wani to sai a kira su yan uwa daya uwarsu ɗaya amma uba kowa da nasa. duk wannan suna da suna a larabci suna da suna a turanci suna da suna a hausa to da akwai su to sannan akwai shi mahaifinka an shi na da baba da baba ita ma babarka tana da baba tana da baba to wanda ya haifi mahaifinka sai aka kira shi kaka amma na wajen uba wanda ya haifi mahaifiyarka sai aka kirawo shi kaka na wajen uwa wanda ta haifi babanka sai aka kira ta kaka ta wajen uba wanda ta haifi mahaifiyarka sai aka kira ta kaka ta wajen uwa to shi wannan kaka na wajen uba shi ma yana da uwa da uba shi ma kaka na wajen uwa yana da uwa yana da uba ita ma kaka ta wajen uba tana da uwa tana da uba ita ma kaka ta wajen uwa tana da uwa tana da uba to kakan wannan uwa da uba na da su ma kowanne yana da uwa yana da uba kaga abin wata bishiya zai yi faɗi ya reshe ya tsawo da sauransu to sannan kai da aka haifa tare da kana da kani kana da wa ko kana da ya ko kana da kanwa wacce kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya shi ma ɗin ai zuwa zai yi aure in ya aure shi ma ya haɗa alaƙa kaga daga nasaba an faɗa surukuta sai ga yan gidan wani sai ya aura da sun haifi ɗa to wannan ɗan sai ya zama ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka ne ko ɗan yakka ne ko ɗan ƙanwaka ne wacce kusa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ga nan ma zumunta ta sake da rukuta sun sake takuɗewa wata ran kuma sai ka samu mutum ɗaya da zumunta da rukuta ta haɗu a guri guda ba a yarda ka auri duk wanda kuke da alaƙar jini da shi ba kam in ba wanda ya fito ta tushe hudu ba duk wanda kaga ya auri wanda suke jini da ita to ta ɗayan kuɗin nan ta fito an yarda ka auri yar ƙanwar da yar babanka an yarda ka auri yar ƙanwa ko yar babanka wani shi ake kira auren yan mazazar ko yan mata zar sannan an auri ka auri yar wanda suke baba daya ko uwa daya ko uwa daya uba daya da mahaifinka an yi daga auri yar wanda suke namiji ko mace suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babarka wannan shi ake kira auren ƴaƴan ammomi da ƴaƴan kaloli wanda sanar ne za ka ga in ka auro wanda shi ake kira auren zumunta ga nasaba ga sihir ga surukuta ga kuma nasaba ta jini ta hada irin wannan auren shi ma za mu ji hukuncinsa da malaman da suka hana a yi shi saboda in ya lalace yana shafar zumunta wanda kusa uwa ɗaya uba ɗaya da shi sai ya haifi namiji sai ka haifi mace ai akan ce mu haɗa aure ko sai kai ka bawa ɗansa ɗanka shi kuma ɗansa ya auri ɗanka to wannan su ake kira yan mazazar ko ƙanwarka ko yakka wanda kusa uwa ɗaya ko uba ɗaya sai ta haifi ɗa ko kuma ta haifi ɗa za ka iya ɗauko ‘yarka ko ɗanka sai a haɗa su wannan shi ake kira auren zumunta da wata ran wannan auren zumuntan kuma yakan zama ya ƙara step ɗaya in ba ku misali da auren sayyidina ali da fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifinsa Abdullahi sayyidina Ali sunan mahaifinsa Abu Talib da Abu Talib da Abdullahi an samu ruwaya biyu cewa su daya ko kuma uwarsu daya ubansu daya da haka Abu Talib wan mahaifin manzon Allah ne Abdullahi su goma sha ɗaya ne a wajen mahaifinsu babban su shine Harith daga nan kuma suka zo hakkan abdullahi to sai zama shi mahaifin annabi da ya rasu sai kakansa abdulmuttalib wanda shi ya haifa abdullahi shi ya haifa abbas shi ya haifa hamza shi ya haifa abu talib shi ya haifi abu lahabi saboda haka sai ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da rasuwa ta zo sai ba da rukunsa a hannun abu talib da ka shi abu talib sai zama ya riƙe ɗan ƙaninsa wanda suke uba ɗaya ko kuwa ɗaya uba ɗaya sai annabi ya taso a girman a hannunsa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifi ya shi kuma abu talib ya haifi ɗa sai aka haɗa su auren zumunta wanda da a ce su ma namiji da yadda da mace za su iya yin su ma wuri a tsakaninsu ashe wanda ya halatta ka auri matar da ya halatta ka aure ta don ta ya ma za ka iya aura bambanci tsakanin kanwar uwa da kanwar uba da yar uwa da yar uba da kanwar uwa da kanwar uba da yar uwa da yar uba waɗannan ba za ka aure su ba har abada domin iyayenka ne haka nan tun da ba za ka auri ka ba to in ta haifa ɗaya ma ba za ka aura ba za ka taɓa aure yar ka ko yar wanka wanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba amma za ka iya auren yar kanwar babanka ko yar kanwar babanka ko yar yar babanka ko yar yar babanka sawa'un tare da mahaifin nan naka su ɗaya ko uban su ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya za ka iya auren wannan shi ake kira auren zumunta to in baka samu daman aure da ba in ta haifi ɗa kana iya aura Za aka ce wata mace ce ya halatta ka auri yarta amma ita har abada ba za ka aure ta ba ita ce yar uwan mahaifi ko yar uwan mahaifiya wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to wannan wannan dangi su ake kira dangi na wajen uwa ana kiran su zawul arha na wajen uba ana kiran su akabat in ka tattara su gaba ɗaya to su ne suke ba da dangi in kana da wa sai ka ce wannan wa na ne me kuke da shi uwan mu daya ko uban mu daya ko uwan mu daya uban mu daya ƴaƴansa su ake kira abna'u shaqa'iq da abna'u abin nan su ma suna da sunan su da ko matsayin su ma a cikin rabon gado dan shaqiqin ka dan li'abin ka shi ma ma'aikin ka akwai ammi shaqiqi akwai dan ammi shaqiqi akwai ammi li'abin akwai dan ammi li'abin duk waɗannan suna iya kawo gudunmawa su zo su taimaka maka a lokacin da kake buƙatar taimako kamar misali mutum yanzu sai ya tura wani sai ya rasu bisa kuskure idan za a jiya ta kanka wajen miliyan sittin da wani abu sai za ka haɗa miliyan sittin duk waɗannan amfanin a kansu kenan sai a tattaro kansu a haɗa su sai su fitar da miliyan sittin su biya ma da eh, haka nan kuma idan ka bar dukiya kuma su ma idan aka sallamu masu farilla su ma za a iya ba su wannan dukiya su ma suna iya cin gado to kun ga ashe kenan za su iya karba za su iya bayarwa waɗannan a takaice su ne yan uwa na zumunta yan uwa na jini yan uwa da aka haɗu tushe ɗaya aka haɗu asali ɗaya aka haɗu nasaba ɗaya aka haɗu a mahaifa ɗaya to Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa yace wattaqullaha allazi tasaaluna ko tasaaluna bihi wal arhami ko wal arhama ko wal arhama ko wal arhami akwai kira'a biyu malam ibn kasir yace in an fassara wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami yana nufin ku ji tsoron Allah da kuke yin magiya da shi ku ce ai muku dan Allah wal arhami kuma ku kiyayi mahaifa kuma zumunta ka ku yanke ta in ku ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama to yadda kuke magiya da Allah ai kuna yin magiya ma da zumunta sai ce dan zumuntar da ke tsakaninmu da kai ko dan alaƙar iyayenmu ka dubi alaƙar iyayenmu ka dubi girman iyayenmu ka dubi matsayin mahaifina da mahaifinka wannan kakan fassara mutum da shi dan ya ji tausayin ka da shi ka duba ka tushen mu daya uwan mu faɗi uban mu daya fa dan eh, me za ka yi min haka dan me zan nema ka hana ni dan me zan maka tafi afuwa ka duba tushen mu daya iyayenmu daya saboda haka wannan yana cikin abin da aka fassara wal arhami shine ana magiya da ita wal arhama kuma a ji tsoron da a yanke ta sannan Allah ta'ala a cikin suratu Muhammad yake fa hal ataitum ko a wata kiran asintum in tawallaitum shin ba kwa ganin ya kusa in tawallaitum in kuka ba da baya an tuftidu fil ard ku dinga yin barna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumunta yace ulaika alladhina la'anahumullah ba su yanke zumunta su ne Allah ya tsine musu albarka to kun ga ne sannan Allah ta'ala ya kamun da yake cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an a nan tafsiri ya shigar da duk wani abin da Allah ya ce a sadar idan mutum ya yake shi abin zargi ne daga ciki akwai ne akwai zumunta sannan za ka ji Allah yana ta faɗar wajen rabar dukiya wa atu zal qurba haqqahu wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba وإذا أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى ثم ذي القربى وبذي القربى ده ما أبو لا كسنش الله يكنتاب وآتى المال على حبه ذوي القربى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أقربين مقسنتا وتنهي إسراف ذي القربى wata mai kira su zaurul arham wata ran kuma ya kira su wato da suna al-aqrabina wa ita izil qurba inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita izil qurba ma abota kusanci wallazina yasluna ma amara allah bihi an yutala daga ciki akwai zumunta Idan ka ayoyin da aka samu alqur'ani guda biyar ne cir waɗanda suka yi kira da asada zumunta karara da kuma ayoyi tili da suka yi ishara zuwa ga abin da zumunta za ta iya shiga ciki Yana akwai hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har in ka duba riyadus salihina akwai babi mai magana akan zumunta Imamin nawawi ya zubo ayoyi da hadisai a ciki daga ci akwai man wasalaki wa kalfu lokacin da Allah ya tsaga ya halicci mahaifa sai ya rataye ta a jikin al'arshi sai ya ce man wasalaki wa wanda yake sadar da ke zan sadar da shi wanda kuma yake yanke ki zan yanke shi sannan annabi sallallahu alaihi ya dangana zaman lafiya da arziki a kan zumunta yace man habba an yuqtafa lahu fi rizqihi wa yunta'alahu fi asarihi fal yasil wanda yake son Allah ya masa abu biyu ya yalwata masa a cikin arzikinsa sannan Allah ta'ala ya yi masa tsawon rai da yake walin ta'alahu fi asarihi ko fi umrihi ana nufin Allah ko dai ya ƙara masa shekaru ko kuma ya ƙara masa albarka ya cimma manyan abubuwa a ƙananan shekaru wannan yana daga cikin tasirin zumunta sannan akwai hadisin da yake cewa arrahimu allaqatun bil arsh an rataye zumunta ko ma'aifa a cikin al'arshi ta kulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah sannan akwai hadisin da annabi yake la ya yadkhulul jannata qati' sai malamai masu sharhin hadisi suka ce la ya da kulul jannata qati wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba a'a to ya za a ce ita zumunta har girmanta ya kai ka hana mutum shiga aljanna sai malamai suka ce akwai fassara guda biyu wanda iyanke zumunta da nufin cewa bai ma san ko bai ma yadda ko bai amince Allah ya ce ai ba ma'ana ya halatta yankewa to shi ne ba zai shiga aljanna ba tun dindin wanda kuma ya san sada zumunta wajibi ne a kansa ya iya yi saboda dalilan da za mu faɗa a gaba to wannan shine ba zai shiga aljanna ba amma ibtida'an sai an nannaushe shi sai an shi, sai an casa shi kira ya wuce ko kuma rahama Allah ta sa ya wuce da wasu dalilan to mutane sun kasu kashi uku kowa ya ji a cikin kasan da yake akwai wasilu akwai kafi'u akwai mukafi'u alwasilu shine mai sada zumunta ko da yan uwansa ba sa zuwa shi tun da ya san Allah ya sa shi ya je shi shi kamar da wani zai kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da dangi amma ba su da zumunta ya rasulullah in ba su ta hana ni in musu alheri su mun shari in ta mu su muna namu kana ga kawai ni ma in juya kawai shikenan kawai ni ma wanda ya muna namun muna na masa wanda ya kyautata mun kyautata masa annabi ce ba haka ake ba ba haka ake ba inda za a ce duk wanda ya muna na muna na masa da yanzu ba ma zaune a nan da ba ma siyasiya da rayuwa ba za su kyau ba shi za aka ce halin girma abu uku ne an da man aka wa tu'tiya man haramaka wa amma amman zalama idan Allah azurta ka da hali uku nan to kana cikin manyan mutane ko shekarunka kaɗan ne idan ka rasa waɗannan halaye guda uku kana cikin ƙananan mutane ko da ka fi kowa shekaru su ne ga su an ci kuɗiya man haramaka mutum ne arziki ya yi wadata sai ya hana ka sai Allah ya juyi shi sai ya tsiya kai sai ka arziki to me ne ka fata kai karama ko a karama mana to sai aka ce to ramuwan karanta ce tunda shi ya samu ya hana ka kai kuma nuna masa in an samu bayarwa ake ka koya masa karatu wata abuwa an manzala maka mutum sai ya cuce ka sai Allah ya baka ikon da za ka rama yace yaya ai sai abin da kashi kaje to je kana ya ce maka Allah ya ce mana wata silaman kafa aka kana da dan uwa haka kawai sai ya gaji da daina zuwa gurin ka ya daina maka waya ya daina zuwa gurin ka ya daina mu'amala da kai to kaka ce ai dama zumuntan nan ba ni ma duka ba ma dole ba ce tun da ya daina zuwa na daina zuwa in ya zo in zo in ya ki zuwa ki zuwa to sai da aka ce aka ce kai ka ci gaba da yin zumunta ko shi baya yi Allah zai ci gaba da taimakon ka akan to akwai wannan wannan shine sada zumunta ba ruwanka da mai zuwa Allah ya ce ka je ka Allah ya ce ka yi to je ka yi sannan akwai mukasi'u ka zo in zo ka ci zuwa in ci zuwa shine mukafi shi ta sakayya yake a zumunta ka zo sai zaɓi a cikin danginsa masu zumunta da shi ya yi zumunta da su a cikin dangi wanda ba sa zumunta da shi ba ya zumunta da su yana zumuntar amma ga wanda kaɗai yake zumunta da shi wannan shi ake kira mukafe kaga kamar biki ya mai da zumuntar ta zama biki irin na mata su bani in baki wal bani wal baka ko wal hana ni wal ne to akwai kuma na uku shine kafe shi ba ma da kowa kawai dangi yanzu shi Allah ya masa kuɗi danginsa mutsiyata ne Allah ya masa karatu danginsa jahilai ne Allah ya masa mulki danginsa talakawa ne Allah ya kawo shi birni danginsa suna ƙauye saboda haka mai zai kai shi ƙauye irin wannan motar ta su ya ta shiga ƙauye ta yi ƙura babansa yana ƙauye shi yana birni babansa yana cikin wahala shi yana cikin arziki kanin babansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babansa yana cikin wahala yana cikin arziki ba abin da ya shafe shi ƙauyen ma ya daina zuwa irin wannan ne direba ya ɗauko fasinja sai aka samu sabani a wurin zama da aka samu saɓani sai matashin matashin sai ka gaura wa yara tsohon tsohon maji ko kuma tsohon tsohon sai ka nauce shi sai rigima ta barke har aka fasa sawa juna baki aka fidda su daga mota aka tafi wajen yan sanda da aka wajen ba da statement kai sai ka faɗi wani gari ni garinmu kaza ce to kai an yi ma nan da garinmu wata unguwa sai ce unguwa kaza ah, ko gidan zuwa ne yake nan to ko kai ne wa ne yake ni to ai babarka ya ta ce ba a ga wasu kusa wasu in ka ce yan sanda to yanzu wannan kes mun rufe mun rufe kes za mu je mu daidaita ashe kanin babu ya fasawa mai kaga to yanzu ma abin ya fi muni a kan ƴaƴanmu akwai wani yayana sai zama ɗansa da suka rabu da matarsa sai ya ɗauki ɗan sai ya ban mata ɗan sai suka fita ita garinsu a can ya girma har ya university har ya masters da akwai ɗana shi ma yana karatu a university sai shi wancan ɗan yayan nawa sai zo ne mana. bai samu ba sai ga wannan ɗan nawa suka gaita da suka gaita sai gaya masa sunansa ya zo ne yana so ya gani za ka sai buga mun ya ce ga mana a waje yana so ya ganka na ce me sunansa ya faɗa daga ina yake ya faɗa to wannan baka san shi ba ya ba ban san shi ba nita amma ka san wani yaya na ita na san shi nake to dan sani sai dora hannu ce la ila ba ba ban sani ba to kaga in muka yi sakaci ina ganin wannan kawai sai nake dama ana da wani jirgin rago sai nake a zo a yi taro na zumunta zan yanka wannan ragon na yi waya duk wanda na sani dangi na kusa aka zo muka tsaye hall duk aka zo da 'ya'ya da jikoki da wane ne wasu ma ina haɗuwa da su a hanya ba ma sun yadda muke da su nake duk kai kai wa ka sani a dangi kaza ki to duka ya so su kai wa ka sani a dangi kaza ki duka ya so su sai ga mun zo mun cika hall din nan sai da ce to abu kowa a bashi makirfon ya faɗi daga inda yake da sunansa da dalilin haɗuwarsa da mu halin sai gashi an haɗu haka na taɓa zuwa wata jana'iza da aka yi jana'izar to muna ta gaisawa da wani mutumi na ne sosai ban san shi ba ashe wadda ta haifi babansa da wanda ta haifi babana uwansu ɗaya ubansu ɗaya mun ko muna ta harkoki da shi sai da muka zo wannan gurin jana'iza tunda ya san wanda ya rasu ne ma na sani sai da muka zo sai ya ganna a gurin ni ma ina mamakin ganin sa shi ma yana mamakin gani na daura mai kaka nan ta sai ba mai kaka nan ai ni ka ji alaka ta da gidan nake ni ma ka ji alaka ta da gidan su waɗanda suka zuka ko da ba su san gidan mun san juna amma ba mu san muna da wannan alaka ba to kaga abin yana da hatsari kowa ya duba zai ga yana da irin wannan kowa ya duba zai ga ina da irin wannan wani wanka misali ma'aikacin gwamnati ne ya tashi ya tafi abuja ya taho kaduna ƙauyen yana maiduguri ko ƙauyen yana kano ko ƙauyen yana adamawa ko ƙauyen yana gombe ko bauchi ko yana sokoto ko yana birnin kaji ko yana zamfara ko yana nan kai Allah ya zaman ka da karatunka tun da yanzu yawon karatu ake sai yayan mu ba zama suke a gida ba kullum yawon karatu suke ya gama makaranta ya tafi wata ya gama makaranta ya tafi wata ina lokacin da za a yi zumunta shi ma wancan ya sa ɗansa a wata makaranta ya yi gabas wannan ya yi yamma wannan ya yi kudu wannan ya yi arewa don ka ku don kusan juna idan ba ku haɗa waɗannan yaran kuna haɗa su ba to abin da zai faru su ne da kullum su da su juna ba daga nan zumunta ta tarwata sai ka game da ɗan uwanka yanzu akwai wanda suka min tambaya daga ghana shi kuma abin da takaicin yasta ya kusa aura mace ya aura a lagos sai suka yi jima ya sake ta da ya ke ta tafi tun da ta ya kara jin labarin sai bayan shekara 20 yana ta harkar kasuwancinsa sai jira a ya jira a gano dama yana zuwa ya dawo kawai sai ga yarinya haka wata yake kyakkyawa haka ko zai ce wannan da za a bashi da zai aure ashe ɗan baje ku suke ba kace to an sai mu je gidanmu ita ta auri wani ya riga wannan yarinyar sai suna zuwa ya gabatar da kansa ga mijin matar sai ta ainihin wani ne mahaifinta na aure ta da ita mahaifinta ta ce sun yi rigima da shi tun da ta taho bai neme ta bai kaza bai kaza bai kaza ba duk dai bai kawo shi bane saboda haka yace to bari kirawo maka har ya dan mata kyauta ya dan mata kyauta koyayya ta fara shiga yace bari kirawo maka mahaifiyarka ku gaita Kira ta mahaifiyarka tana lekowa ya dan kikista ido na ɗan yi recalling back sai ai wannan a nemurin sa wannan ya san duk wannan ai kai kai ne ya ce ce ce ce ita ce Thank you. za a ce wato ba za ka gane hikima wani ba addini ba sai wani abu mara kyau ya faru Allah ya kiyaye da ai wani abu yanzu da an fara kalmomin soyayya ya wajen manzanci wajen fada rijiya ya buta ya nan zuciya ta ya kaza kaga da abu ya baci to tattaba juna eh, kuma kun ga maganar shan nonon nan da musulunci ya ce in an sha nono ma zumunta ta shiga a kiyaye nan Allah ji kan Sheikh Abubakar Suraita shi ya tura mu wani kes Kano yana da wani ɗalibi da ya karatu a gurinsa ɗan Yobin Sani a Fatakko sai ya masa waya ya ce ga wani kes an kawo masa an yi aure ita babarta da babarsa yau ban su daya. amma shi yana jariri sai babarsa ta mutu sai ka kakarsa wacce ta haifi babarsa ta haifi baba yarinyar sai ta ɗauke shi ta shayar da shi kun ga ya sha nonon da baban yarinyar ta sha ya sha nonon da babarsa ta sha shi kuma ya sha don haka da babarsa da babarsa da shi sun yi tarayya a wajen shan nono to ba a kiyaye wannan ba sai da aka musu aure suka ya yawo tana jin karatu sai ta ji wani malami ya yi fatawa cewa in aka sha nono ka sha nono da mace kuka sha nono da ita to ko da tana asalin wacce ya halatta ka aura wannan nonon ya haramta ta muttafaqun alaihi ba wata maza ba da ta saboda haka ga koyayya ga zaman lafiya kuma suna yi ga kuma wannan matsalar ta ba za ka suka zo muka zo aka zauna sai bayani ya bayani na ce ko gaskiya mazhabar da za mu iya dogaro da ita ɗaya ce shine adadin shan nonon akwai kotu ta ce sau ɗaya kamar malikiya ko ɗiga aka yi ko ɗiga aka yi haka allura aka ɗiga inda ya shiga ka haɗe magana ta kare akwai wanda suka ce sai an sa sau biyar akwai wanda suka ce sai an sha sau goma kai a tarihin da kakaka ta gaya ma sau nawa ka sha ya ce ai ai ba ma wai sau nawa na sha ba gaba ɗaya ma ita ta shayar da ni sai yari ta bace da kuka ta ce wallahi ma nan nonon akuya ake ba shi wallahi kana son sa nace to mazhabar da ta rage kuma yanzu babu ita za ta wannan aure naku duk da ni ma ban ji daɗi ba amma don a raba shi ba mazhabar da zalaka shi a duniya ka fashe da kuka ta durkusa don Allah ma ne ai ba nawo bane ni da akwai hanyar da zan kuma zahaban nan ko mai rauni ce sai na ɗauko ta na mata gyare-gyare amma wannan muttafaqun alayhi ba malamin da ke goyi ba na duk duniya ya zan shiga wannan rigima ya hakuri kawai sai wani malam yana kusa to malam ya yasa nace ya ya na halal ne an daura aure ne bisa rashin sani zaka duk hukuncin da da uba suna da shi tsakanin to kun ga irin wannan asar ne na rashin kiyaye irin waɗannan abubuwa da shari'a ta sa ka'ida in ba a kiyayewa to wata ran wallahi sai ka je ka aure kanwar babanka ba ko ka ga wani saurayi a ashe kanwar babanka ce kawai ta shi kenan sai an fara soyayya kuma sai a ga ashe abin ba zai yi ba to da haka wannan yana cikin wannan a guguje mu shiga bangare na uku shine bangaren abin da ke kawo ko kuma fara da abin da hanyoyin da ake bi a sada zumunta tukuna ana sada zumunta ta hanyoyi sun kai talatin amma na taƙaita su a ashirin da biyu saboda kada an aka buɗa maka hanyoyi da yawa in ba wancan ga wannan in ba wancan ga wannan akwai sada zumunta ta hanyar ziyara ka tashi ka tafi ka ziyarci dan uwanka wanda ka san akwai jini tsakaninku shi ziyarar amfaninsa in ka je 'ya'yansa zai tara su ce ga uncle ɗinku ko ga wani ɗinku shi ma in ya zo za ka ce ansa ku je ku tarowa ne kaga sun san shi a gidanka ka san shi ka san su a gidan babansu shine amfanin ziyarar ka zo ‘ya'yanka su gani ka je ‘ya'yanka su gani saboda ka ba za a manta wannan abin iyanci ba sannan akwai ziyara ta hanyar amsa kira sai ya shirya walima ko ya shirya wani abu ya ce duk yan uwa yana gayyata yan uwa to zuwa wannan gayyatar yana cin abin da za a iya sada zumunta da shi domin kaje za ku gaita ko to wannan yana cikin abin da za a iya sada zumunta da shi sannan akwai sada zumunta na uku ta hanyar sada zumunta da ziyarar mara lafiya sai ka ji dan uwanka ne kuma ga shi a asibiti ko a gida a kwance sai ka je ka duba shi ka ce ya ka zo ku raka ni mu raka mu duba wani wanda alaka mu da shi kaza ko alaƙarsa da mahaifina kaza ko alaƙarsa da mahaifiyata kaza ko dan wani ne ka je da 'ya'yanka su gan su duba shi wannan ma yana cikin hanyar da za a iya amfani da ita duba mara lafiya in ka ji dan uwanka ko da baka da lokaci za ka iya amfani da wannan kaji sannan akwai na hudu sada zumunta ta hanyar in an yi rasuwa a ji a yi jana'iza akwai wani wato duk yan sai suka wasu da Allah ya race shi da talauci duk sai suka wasu ba mai zuwa gurinsa ba mai tambayar Ta kai ne masa yawa ya ga wane mai arziki dan uwana ne wane mai arziki dan uwana ne wane mai arziki dan uwana ne sai kawai tara ƴaƴansa ya ce za mu filan za ku ga waye ne ku ga nan nan ta kuka sai an cika zan fito rasa aka sana alaji ya mutu aka ta kuka alaji ya mutu aka dinga buga da ya mutu yaushe ya sunan kawai ya faɗi ka san ko na alijin fa da ya mutu fa baba na da baban sa ba wasu da baban sa ya kamata a raka ne. an ga fita yace a duba kowa ya zo duk kowa ya zo ana shi ana lallacin jama'a wanka aiki aka shiga da makara aka shiga aka yanka malamin suka yanka likafan ya aka shiga da shi duk sun taro aka ce sun taru ba, alhamdulillah sai kawai gashi ya fito ita salamu alaikum ban mutu ba kai dawa da kana nan kai wani yanzu kai kai yanzu inda alaikum muni alaikum sai da kuka ji na mutu to wallahi ban mutu ba da duk kuna garin nan kuka ji na cikin wahala yanzu kun ji za a binne ni shine duk kuka kawo duk sun fi da kai ina cikin wahala ina cikin takura mun san halin da rike ciki duk kuka gudu yanzu na mutu shine kuka zo a birnin namun kasa da ku ku kyauta ku tashi ko ya tashi dan tsara garin ku sai kuma aka ta sun kuida kafin yamma wanda ya kawo shinkafa buhu goma wanda ya kawo kara buhu goma wanda ya kawo kaza buhu kaza aka cika gidansa da kayan abinci da kun gani saboda haka ita ma ce ta sada zumunta a ce dan uwanka ya mutu ka je a yi masa jana'iza da kai sannan akwai zumunta bi islahi zati bai sai zama wata rigima ta barke da dan uwanka da wani ya ci kudin wani ya kasa biya sai ka samu labari ka ce ai dan uwana ne zo me ya faru wallahi alaji ya karbi dubu ɗari ne a hannuna ka biya ka to yanzu dubu ɗarin ta tashi daga kanka ta dawo kai ni zan biya to wannan tada zumunta ne dan ta dauke masa wata rigima ko to yana ciki sannan akwai kuma sila bil musharaka fil afra wal ahzan idan mutum abin farin ciki ya same shi ka buga waya na ji an samu promotion a wajen aiki to Allah ya bada nasara Allah ya sa alheri dan uwansa ne wani ko kuma na ji ashe an yi asara ko an yi gobara to Allah ya kiyaye gaba wannan shi ma yana cikin abin da dan uwa zai yi akwai akwai dan uwansa ko ka ce tashi mu je mu taya shi murna ko tashi mu je mu taya shi bakin ciki ko mu je mu taya shi jaji ko mu je mu taya shi kaza ko ya samu ci gaba mu je mu taya shi farin ciki wannan yana cikin abin da ɗan uwa da dangi ake sada zumunta da shi wannan duk bangaren da ana kiransa asila bil af'al wato ka sada mutum zumunta ta hanyar a aikace sannan akwai asilatu bil maqal ka sada zumunta ta hanyar amfani da lafazin baki misali kana da dan uwa sai ka shiga matsala ga dan uwanka ka gaya masa mana je ka ka gaya masa cewa ka kasa biyan wa ƴaƴanka kuɗin makaranta ya taimaka ma kana da dan uwa je ka gaya masa to wannan tambayar da zaka je ka yi ko shi yazo ya tambaye ka wanda yana cin abin da in kai masa zumunta sai ta dawo ta gaba da da aiki sannan akwai kuma sada zumunta bil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai ka an ce dan uwanka ne ko yana cikin danginka amma yana yin ba daidai ba sai ka je ka tashe shi ka same shi kuka keɓance kai man nasiha kai ma gyara kai ma faɗakarwa to wannan abin da kai masa mai kyau na faɗakarwa zai iya ƙara danƙon na zumunta a tsakanin sannan akwai kuma sada zumunta da yi wa mutum addu'a asila bin du'a kawai sai ka samu labari dan uwanka ne amma ga halin da yake ciki ka tashi kai addu'a da daddare Allah ga wani dan uwana ya shiga musifa ko ya shiga bala'i ko yana da wata bukata Allah bai sani ba amma na gaya maka ka biya masa bukata wannan yana cikin abin da zai ƙara dankon zumunta sana akwai sila bi da'awati ila al-huda kana da dan uwa sai kaji an ce ya karkace ya fada wata hanya mumuna ko ya dauko ta gurbatacciyar akida sai ka shirya yadda za ka je ka same shi kai man nasiha ka faɗakar da shi ka ja hankalin ka kai man ka tausaya masa da wannan yanayin da ya shiga shi ma yana cikin abin da yake sada zumunta sannan kuma akwai sila da bazinin mal ta bangaren kuɗi kenan akwai kuma sada zumunta ta hanyar ba da kuɗi wannan yanzu ya ma ya na fi ƙarfi ma yanzu yanzu wani ya ce mun da wani yazo yana masa labarin yadda suka hada kawai shi ne wallahi har ya gama bayanin bai gane ba kawai ya ba shi abin da zai koma gida yace ai alaji da babanka wancan to da babanka to shi mudi shi ya haifi malam iro to malam iro da ya haifu inda har ya gama bayanin ban inda muka haɗu ba ita amma tun da ya ce dan uwana ne ya zan ji da shi sai da kyauta saman na kawo giga na bashi na dan dora musu abu na ce to a gaishe da su dangi وما أكثر الإخوان حين تحجهم ولكنهم في النائبات قليل suke mamakin yawan ƴan uwanka lokacin da kake cikin hali kuma masu karancin su idan ka shiga mutum duk gudu za a tsarwai amma an kana da shi wani ma baka san inda kuka haɗu ba amma dai tunda dan uwa ne ya faɗa ba za a karya tashi ba ya ci gaba da kyan su fama sannan akwai asilatin nafaka wani kawai abin da ka ce na fahimci wane yana cikin yanayi ya'yansa ba sa zuwa makaranta sai ka same shi alaji na san nauya maka yawa ni ina da hali ka ba ni ƴaƴanka biyu ko uku na rike in kai su makaranta da wannan zumunta za su daga wuya ka ga mutum a gidansa ƴaƴansa ne kadai yanzu ko mafi yawa a gidajen mu ƴaƴanmu ne tsura ba dan wa ba dan uwa kowa ɗansa kadai ya sani amma da za ka ga sai ka kai wa kaninka biyu shi kuma ya baka biyu ko ka ta ba da ɗaya ka ba ta ɗaya sai ka ga an wannan kaɗai na taso a gidan kanin babana na taso a gidan kanwar baba na taso a gidan wan babana wannan kaɗai shi ma yana ƙara zumunta wani sai ga daga nan sai ya san ga babansa ga kanin babansa wanda ya rike shi sai ya haɗa zumunta yanzu kun ga ana bin kaɗin nan ana ta ƙoƙarin a canza sunan iyaye a sa naka wata ɗaukaka Allah ya maka wanda ake so a shiga karkashin wannan sunan kowa a shi ma ai ai family wani ka zama popular a cikin dangi duk sai a goge sunayen iyaye a makala naka to wannan ana yin sa sannan akwai sila bi zakatun zakka akwai sada zumunta ta hanyar bada zakka da ma zakka ma an fi so ka ba danginka domin dangin naka su ne suka fi sa ido a kanka to idan ka samu zakka sai ka kira dangi ka ce to Allah ya hore mun arziki zan fidda zakka don haka na kusan da kaza kai wani, da kai wani, da kai wani, da kai wani wannan shekara ku za a ba amma ba ba ku zan ku zo kashe ba kai ka talin jarin kai kai gini kai kai kaza kai kuma na kudin ba ba zan baka ba fili zan sai an gina maka gida ka shiga ka zauna dai kai yawon hayan ya isa haka Ko wanda masa maslaha da abin da zakkarka ta shi kenan ka zumunta ta sami da wannan sannan akwai tana zumunta da sadaka wani sadaka ce ba zakka ba ce ka kira shi kamar yadda na goni yayi ma dan uwansa shi dan uwan da bai san shirin da yake mabba yana ta zagin sa ashe shi ya sai fili ana gini kuma na sa ne bai sani ya bari ina cikin haya wannan ne amfanin sa ne amfanin arzikin sa ne amfanin wadatar sa ashe shi kuma yana nan yana ta masa tanadin arziki sai da aka gama gidan nan kaf aka tanti aka zuba duk kayan alatu abin da kawai za ka shiga da shi shi ne kai kaɗai ka shiga har kalmin da ake ajiyewa kofar ban ɗaki ɗin nan na silifa ne da ya ajiye masa sai da je ya sallama ce zo karaka nan ta tafi ta je ce gida na gina shi ne nake so mu je ka gani ta ba ko Allah ta alheri an ƙara wani gidan ba shi an ƙara saka haka ce aka shiga gida a shiga wannan daki a fito wannan daki a nuna kan kaga nan gurin ka ne nan kaga daki gado har katifa har matashin kai har zanin gado komai yana dan alaji Allah ƙara arziki yana hako a ransa yana ta abin nan sai da suka gama kan suka zo baki suka sako ƙasa sai ki ai sai addu'a ki to alaji Allah ƙara arziki Allah ta wadata Allah a tuna da mu Allah ta sai ce to wannan gidan da duk abin da ya mallaka din nan kam naka ne ka je ka demo iyalanka duk ragowar kayan da suke can gaba ɗaya waɗannan tsofawa duk ka sadaukar da su komai akwai a cikin nan kai ne kashe da kuka dan Allah ka yafe mai kamar yan yafe mai kai ba irin zaki da ban ina cewa kana da arziki ka bar mu cikin wahala ba komai wannan biya wuce eh, ka zauna da iyalan ka kawai ka zauna da iyalan to kaga wannan yana cikin tare zumunta ba zai manta ba ƴaƴansa ba za su manta ba da akwai sanatu bil aqal abinda ake kira aqal mutum ya dauko rigima an tora masa taron kuɗi a kotu yana neman taimako an ce za a daure shi wata shida ko ya kawo dubu hamsin sai ta samu labari sun yi rigima an daure shi wata shida ko dubu hamsin ka ce a zan biya dubu hamsin din a sake shi saboda yana da iyali to wannan zai iya sada zumunta akwai kuma sila bil kafala shine wanda muka faɗa ɗan uwanka ya mutu ka ɗebo marayunsa ka haɗa da ƴaƴanka marayu ne ubansu ya mutu ne kun abu uwarsa su tafi da su sai ka ce a bani ƴaƴan kanin nan nawa ko wannan nawa ko ɗan uwan mahaifiyar nan ta a bani in rike sai ka rike su ka sa su a makaranta ka haɗa su da ƴaƴanka su tashi tare wannan yana ciki sannan kuma akwai silatu lati wasiya bil wasiya shine in za ka rasu sai ka ce ka rubuta akwai littafi da na gani ana sai a Saudiya mai mukulli sai na ce to wannan ne amfanin littafi da mukulli da aka ce na wasiya ne in kai rubutu akwai kuma dan wajen sa mukulli sai ka kulle abin duk da kake so a maka bayan mutuwar ka sai ka rubuta shi ka kulle sai ka mutu za a buɗe to a ciki tana iya cewa ina da arziki ina da shaya ina da kaza da gidaje a Kano Abuja a Nani in na rasu kafin a raba gado a raba dukiya ta goma 10% a raba wa 'yan uwana waɗanda ba za su ci gado ba ko 20% ko ko kan ya wuce ɗaya bisa uku in ya wuce ɗaya bisa uku ne sai a rago shi da su ma su samu nasu to anan akwai kuma sila bil ta sada zumunta ta hanyar yin wakati sai ka ce a danginmu asalin iyayenmu malamai ne amma yanzu na fahimci kowa ya ƙi karatu sai ka tara dangin gaba ɗaya ka ce wannan ginin da na yi mai shaguna ɗari ko hamsin duk shekara kowane shago ana samun dubu ɗari za a tara miliyan biyar ko miliyan shida duk shekara nake karɓa haya to wannan gidan na fidda shi daga dukiyata na yi wakafin ta duk wanda yake zai karatu a cikin dangi na yadda za ka yi alo za ka yi alaramma za ka yi ƙwar'ani za ka haddace bukhari da Musulun za ka in dai karatu ne na addini ko na zamani ka zo a dinga biyan ka daga cikin nan abin da za ka yi karatu amma wanda ba karatu zai ba a cikin dangi ka a taba mun koko amma in karatu ne ya zo ya kawo takarda samu makaranta mu dauki nauyin wannan shi ake kira alwaqaful ilmi waqaful ilmi da kuma kai waqafi ka ce na aure duk wanda za a aura a dangi a zo a karbi kayan ɗakin ka a cikin wannan kamfanin nawa ya ki kira alwaqaf al'ilmi akwai alwaqaf zarri ka cikin zuriyar ka gaba ɗaya ka ce duk na musu wakafi su dinga samun kaza to wannan shi mana cin abin da yake da zumunta sannan akwai wakafi ga iyayen da suka rasu sai Allah maka arziki ko ya muku arziki sai ka ce to babanmu da babanmu bari mu gina makaranta ko mu gina masallaci ko mu gina asibiti ko mu gina laburari ko mu gidan marayu mu dinga daukan nauyin mutane suna samun ilimi ko suna sallah a gurin nan ko gurin nan ana shiyarwa amma ladan muna so a dinga saka a kawun iyayenmu da suka rasu wannan shi ma hanya ce ta sada zumunta sannan akwai kuma sila da tabarru biddan. sai aka zo ana neman jini dan uwanka ne kawai ya faɗi ba jini bai da wani ya taho sai turo ni mai keke da aka je sai aka kara masa ruwa tara ce da ba ruwa a jikin ka wallahi wannan shi daga dan duniya ka kawai sai ka sha ruwa tara da ma ya bushe to wani je ga da an je sai a ga ba jini sai a ce a kawo jini to kai dan uwanka a nan sai ka sada zumunta duk wanda ya san yana kwanci a sun alhaji ne da kansa ma yake a ɗaya jininsa ai dokta ne ma zo da kansa yake a ɗaya jininsa a kara ba jinin dokta a jinin dokta masha Allah an kara min jinin dokta za da wujin dokta a tsara mu to ba zai manta da dokta cikin yan uwansa sai ce ai wata ran da na rasa jini ma shi ya bani jini to na gaban wannan shine at-tabarru'u a a'zaqil jini wata ran za a nemi koda ba akwai wani da ya samu da larurar koda a nan tsana ce ya samu da larurar koda aka yi aka yi ashirin da yayin fito ko da ce ba mata ta ce ai ashirin da mutu ta ce duk gidan nan mutu ne kaɗai ne wadaji sai a ce ashirin da shehu ta ce shehu ne kaɗai ne wadaji biyaran nan gaba ɗaya suka kyawaye suka hana ubansu ko da ɗaya sai wani ɗan uwansa da ke ƙauye ya zo ce in dai alaji zai rayu ko da za ta masa ni a ɗauka wasa in ta yi kaga wani tabarru ribazul aza yana cikin abinda tunda malamai ba su yadda a dinga cinikin kodan nan ba jiya nake nuna wasu ana labarai al'arabiya ana faɗan cewa yanzu a duniya saboda talauci a wasu yankuna mutane suka yi tallan kodan su a intanet shi ya ce ina da koda a zo a duba in ta yi farashin ta kaza aka ce ala kula an ciri kodoji da yawa a wannan shekarar dubunnai waɗanda aka yi mutajar su ta hanyar intanet a siya a zo a kira to musulunci malamai suka ce ba a bayar da koda ba a yin cinikin koda amma ana iya ba da ita hanyar zumunta ko ta hanyar da mutum ya yi kyautatawa daga wanda ya baka koda ai kaga dan uwanka a zumunta kuma ya baka koda daya ai kaga dole a ci gaba da zumunta to sannan sai kuma hanyoyin zamani da muka yi wancan taron sai na sa karfi lamba kowa da ya zo gudun sai na ce a lemu waye kakan kakan wanda yake kowa zai iya suno shi yana da alaka da dana duka a yi group a su a whatsapp sai a sa lambobin kowa wanda zai saukake mana zumunta a ce ku haɗu a dangi a buɗe wani group na a ce malam muji family misali kaga duk a zuba lambobin ku tunda yanzu kowa wayannan ta zama mana masifa ka zai mana alheri to ko yana da ita kana ta wasu ɗin nan kaga akwai yan uwanka duka a kai kaga sai ku dinga sada zumunta a sanar da mutuwa a sanar da rasuwa a sanar da cigaba a sanar da ilimi a sassa hotuna a sassa bidiyo a yi gaisuwa a yi waye akalla dai an rage wani abu ba za a yi sadewa ba wannan yana cikin hanyoyi da malamai suka ce irin wasiƙa eh, whatsapp facebook eh, imo da sauran abubuwa na zamani da aka fito da su suka ce duka waɗannan ana iya amfani da su wajen sada zumunta to sai na ƙarshe abubuwan da ke kawo yanke zumunta na farko aljihadi mutum bai ma san da waɗannan karatun ba ya ɗauka kawai tsautsayi ne ya sa aka haife ni a gidansu da haka tun da Allah ya masa arziki ya fita to ya fita da fitarsa kan wani ya biyo shi inda yake ya nemi kare da mai gadi ya ce duk wanda ka gani daga kauye beware of God ya za a ba ƙauye zo gidan ka kasa katon kare da buzu da bulala kasuwa ga dole kowa ya yanke baka to wannan yana cikin jahalu kenan da ilimin sannan ta aku takawa wani ya san duk haƙoƙin nan amma rauni tsoron Allah ya sa ba zai ba na uku alkif wani kuma girman kai ne yana ga shi ya masa yanzu ya tashi je kauye duk garin nan ana fara masa kuma ya tashi ya je gaishe da kanin babansa ba kauye wanda kukulansa ma ba za ka goge ka da ita ba shi da Allah ya mai da shi wannan ɗaukaka ina zai je wani kauye to za girman kai yana cikin dalili na uku da ke sa a yanke zumunta na hudu alinki ba'u tsauyi an daɗe an daɗe ba a sadu ba sai kowa ya ga cewa ba ma bukatar a sadu da an dace ba a sadu ba to wannan din kuma mafi yawa iyaye suke haddasa wannan idan iyaye ba sa haɗa yan uwa ba sa haɗa dangi ba a haɗuwa ana gaisawa to shi nan da an daɗe an daɗe sai a manta to yana ciki shine na hudu na biyar alkitabu shadi yawan zargi wanda kuma kai ne ba ka dake kullum kai ba ka zumunta kai ba a ganinka. ta ka da wani amfani ka kullum sai a yi ta kaza don aka fiye maka wannan wannan tsangwama tsangwama ta mutum zai ta kai wannan sauki kullum da sai ta tsangwama ta sai na ma daina zuwa gurin ka to in kana mutane wannan kullum aka haɗu zargi wanda ku haɗu da shi zargi kai ba ka da mu kai ba ka da shi a kawai an haɗu shi kenan salamu alaikum a gaisa shi kenan a yafe wa juna ba za tsaya wani mai kawo waye mai laifi ba sannan a takallufu ga'ir daga cikin abin da ke kawo rashin sada zumunta idan mutum ya zo ka ɗora masa nauyi mai yawa da wani gaskiya in ma ka ji an ce ya zo in kana da kofa biyu sai ka fita ta can yadda wani yake gawa akwai ɗan uwansa shi yadda yake dama ya gane sai ya je ya aro kaza ya ranto sai je kawai sai ta ku bani kaza uku zan je gaishe da alaji a birni ta nawa ce a ce ta kaza sai zai kawo ma da wata sai gwada shi da ya kawo kajin aka shiga da su gida da dan hatsinsa da dan kwano biyu haka da dan wakensa kwano daya shikenan suka zauna suka gaisa aka kawo masa abinci ya ce aka kawo masa ruwa ya abin nan sai ce alhaji zan koma sai ce to Allah kiyaye hanya ya kada ga waje ya sace da kwa ce alhaji zan tafi ta ai na ji Allah ya kiyaye hanya a gaida su wani da wani da wani da wani a ce sai mun zo ya shiru Sai sace da ya ce ya da alhaji sai ce wallahi ko kudin ka zai ka ja inda ba ta san abin da ke kani in na rasa kuɗi sai in je in ce wa mutane su bani bashin kaji wannan kaji masu kuɗin suna ce da kudin za ka mutu ita ban dariya da ya zo da kusa ya baka dariya a yi wasa a kuma za ka ɗauke shi wakili kai da ba da lokaci sai ka zo kai ne waye a mu duk ka san ragowar je ka haɗa mun kansu ka dinga gaya mun halin da suke ciki kai kuma zan sama albashi duk abin da aka yi a dangi wanda ban sani ba da duk gidaje wanda ban sani ba dukka ka zagaya ka ka dinga cewa duk wanda ka da kika ce na ce ana gaishe shi kuma na tambayi halin da yake ciki ko in kaza tunda na sa ka ko aiki na ɗauke ka rana alaji ya ta tambaya ka ni na alaji ya tambaya ka da Allah ya so kudin yana tambaya ka har waya ka ya buga bai same ka yana ta kashe maka wuta ka kuma kana ba shi albashi da wani abu ya faru an yi mutuwa zai buga ma alaji an yi mutuwa gidan wani ko baka samu damar zuwa ba gashi muna taron goyi maka gaisa wanda akwai wani aboki na unguwarmu haka yake mun duk wanda ya rasa unguwar in ya je sai ya kira ni ya ce mun ya fara cewa malam ya ce yana gaishe mutanen unguwa ne kawai sannan kuma ya ce mun ni ina ne bugo mun ya ce ga malam ya ce zai muku fesa. ya ware mun matsaloli jewa yawa na mutanen da bani da lokacin da ma ban san inda suke ba zama unguwa ya haɗa mu kowa kama gaban amma shi yana unguwar ya san inda kowa ya koma don kada dan masa alheri sai ka amfani da shi ya ta kashe maka wuta a wasu birane ba za a ce ba ka da jiki a ce yanzu malam ai yanzu malam ina ba ya ganuwa yanzu ina wanda ma abokin ka ne tare mu kai wasa to ba ya ganin ka sai ta yanzu malam a ba a a yanzu nan ma da na je ofis mutane da suka zo zane mu ido a guduwa su wani ta sa shi wannan sai ya kashe maka wuta da yawa wannan yana da muhimmanci sannan akwai illatu ma mu zahir wani zai zo ga shi dan uwanka ne amma sai ka ki bashi wata kulawa kana wani aiki ya zo shi zo dan jira da Allah wani ko yace alaji akwai wani mutum ba ko ya ce dan uwanka ne shi ta yanzu kaga aiki da shi ce ya samu guri ya zauna suna zuwa ya zauna awa biyu awa uku ba ke shigo ba ya ji kuma suna ta shiga da fayar suna wani ne haka sai kawai a ci Allah da kan kare zuwa ba ya je ya mu wulakanci da ba a samu irin wannan ka gani sai sai ya zo masa wulakanci wata shi babu wani ma baka san ya zo ba wani kuma an baka bayanin ba ka dauka ba shi bane shi sa irin CC kamarar nan take da mahimmanci wanda yake da ofis kama gano mutum kafin ya ta san waye wanda zai shigo ne shigo wanda zai tsaya ne ya dan tsaya ne ya jira to wannan yana cikin abin da ake samun matsala ce sannan akwai ashqu wal bukhl idan Allah ya maka arziki da wadata ka take yan ka rowa sai su ne ba ya samu gaban sa don amfani zuwa gurin ka na kashe dubu biyar na zo na same ka a Kaduna ko na kashe dubu goma na kai ziyara Abuja gidanka na farko ban same ka ba na biyu ka na same ka mun gaisa sai ka bani tuwo wannan dubu goma ka kai da ne na samu ta saboda haka rashin kyauta yana cin abin da yake yanke zumunta sannan akwai ta'khir ismatul mira wata abin da ke yanke zumunta rashin raba gado da wuri wannan ina da kes ya kai takwas a Kano na masu arziki manya da suka mutu manyan ƴaƴan suka cinye gado suka hada kanana saboda haka wannan sai ya haɗa gaba kananan suka ja daga suke ga manyan sun fice su kuma manyan uban ne bai tsari ba ka sa su kan dukiyar da ya kamata ka sa musu albashi da manyan aka tara dukiyar kuma hannu za a yi rabon gado da jariri da babba hukuncin tsaya za su kuma kawai suka yi ne kawai suka ana kararar kawai Wata abubuwan masu fata ba su faɗi da to wannan rashin raba gadon nan ba wai hikima ba ce a kira raba gado da wuri a dinga raba gado ko a bashi haƙƙinsa wanda bai da ƙarfi a rike maka amma wannan yana cikin abin da yake kawo gaba tsakanin yan uba na san kes irin wannan wani ma nayi nayi ma na sulhunta yaki yaki sulhantuwa, saboda iyayen mata ko ce ta daka wa ƴaƴanta wani abu a ransu suna ga manyan nan kawai azzalumai ne sun san inda kudin uban yake sun kwashe sun yi kaza za ga ga uwar uba daya amma ba a gamu har ma wani abu ya zama tsara ana kiran ƴan uba ko ba a cewa yan uba uban ku daya amma sun zama iswatu yusuf uku tulu yusufa dan uwanka yana cewa a kashe ka amma na nesa yana cewa akrimi makawawo dan uwanka na a kashe ka bare yana cewa a girmama matsayinka to wani ana samun girin waɗannan yan uwar shi ma matsala ne sannan akwai ashirakatu bainal aqarib idan kuka tarayya a guri ɗaya ko a gida ɗaya ko a gado ɗaya ko a makota shi ma ko kai baka faɗa da shi ba shi ta ake so kana da yan uwa a dan yi dan nesa nesa a dan wawa yawa karama kalla dan wawa idan aka zo aka manne din nan ko su da matarka sun haɗa kurgin in ba hakuri kuke ba kuna kai zuciya nesa ba wata ran ɗanka zai iya faɗawa gidan wanka to kai a koro zai zo na kuka wallahi kora ta aka yi ba koro ka ba gidan koma gidan ƙanina ne koma su zo su kai fita a gidan ku daga nan sai ga yara sun haɗa ku ko kuma mata su haɗa ku sai ga matar ka kawai ta fashe da ka wallahi matan ko kanin ka dai zai mutunci na kai kuma kai zai ka ci mutuncin kanin daga nan sai kwace a ɗansa sai ce na ka ga gida ga gida amma ba a gaisawa na ga gabar da ta shekara wajen ashirin da biyar ana yin tsakanin wa da kani ko mata suka haɗa matan su suka haɗa su to akwai wannan da haka shi ma ishiraka din akwai at-talaqu bainal aqarib sai kuma ka auri wanka wanka abin ka ka auri kanwar babanka ko yar kanwar babanka tunda ba a auren yarwa ko kuma ɗanka ka auro masa yar ƙaninka ko yar wanka sai suka yi rigima to nan ma zumunta tana samun cikas na ga wannan kyaftin ubansu ɗaya uwarsu ɗaya sai suka haɗa yayansu aure sai auren ya ƙi daɗi idan ta zo ta kawo ƙara shi ne mai yarinyar yake to ni abin da ya sa na san ba shi da gaskiya amma in na goyi bayanta shi ɗana ne ita ya tashi to a ƙarshe idan an samu matsala a auren nan shi yasa sai na Usman yana ci wanda suka yi fatawa akan a daina yawan auren zumunta ita saboda mafi yawa in ya lalace ba hauki ma na faɗa wani aiko ita auren zumunta in yi kyau zumunta ta yi kyau ta gyaru in ya ɓaci sai ya ɓata zumunta amma ka je ka auro ta nesa ta kai maka ba aka samu matsala ka take ta shike nan kowa kama gaban ka dama ba wani jinin da zai zo ya dace ka to yana da daɗi auren zumunta kuma yana da wahala idan zumunta ba ta kaza kyau ba sannan akwai kuma al-ishtigalu bil duniya wani yana da yan uwa amma abubuwan duniya ne sun masa yawa sai da lokacin da zai ma saurayi ya ma nemi wasu yan uwansa aiki ya masa yawa tafiye tafiye neman kuɗi a nema da ya ba ma shi da lokacin yin zumunta shikenan akwai gudun masafa wani abin da ya kashi zumunta an yi nisa yana sakkwato kana adamawa na je birnin kabi na tarar da wani yaro yana kuka ko zai same ni a masauki na yace malam ka taimaka min nake mai ya faru dan Allah ka taimaka min nake da ya faru yake wata yarinya ce muna NYSC muka haɗu da ita yar adamawa ce ni ɗan kabi to yanzu an ce za a je ga so iyaye baba da ce wallahi ba za shi ba sai ba aka an zo Kano ma ba a rabi ba yanzu to kai ba ka da halin da za ka ɗauke su ta jirgi jirgin ma yawo ne sai ka nemi jirgin cabi kabi ya kai ka abuja daga jirgin abuja kuma a ɗau jirgin yola daga na sake hawa zuwa abuja ban san ko an ba ba tare ma daga yola zuwa birnin kabi to kaga wannan shi ya wajen da yake shiga kenan ji a lalashi babansa da dake sun ce gaskiya tafiya ta yi nisa in ka zo kare ba ka rabi ba daga bugudin masafa in dan wanka yana nesa kana nesa kowa sai yaga ga zuwan zai ɗaukan masa kwanaki da lokaci mai tsawo shi ma yana ga in ya zo gurin ka ya kashe kwana biyu da aka sai ga kwana biyu nan kuma yanzu a zamani yadda yake gudu ake bijirin ake sauri kwana biyu arziki ne da yawa to sannan akwai kuma attakasul amin ziyara wani kawai yana nan gashi gashi amma kowa ya yi kasala nawa ba lokaci da kuma kawai dai an san abin sai kuma ki sannan a ciki akwai alhasad hafada. wannan ko in ka karanta iska annabi ya ishe ka misali yan uwanka ne amma Allah ya ɗaukaka ka fiye da su sai tsane ka su din da kuka uwa ɗaya uba ɗaya wanda za su tayi su kare ka su suke yaƙarka su suke ma sharri su suke ɓata ma suna su suke ƙoƙarin su da sun karya ka kuma yan uwanka ne wannan yana cin abin da wani ne ya fushi kawai sai ce kai azumin ma a daina akwai kuma kafaratul muza wato yawan kakaci irin ko kana din nan in kai yawa wata ran sai ta sa mutum a gaya kalmar da za ta yi mashiyu sai tafi kawai a daina ganin e yawan abokan wasa din nan akwai wani aida ne masa gargadi kawai yar ta zo da yadda a goyi a ah, kin kawo mata ta ba mata ka ka sake bakan wani yarka da yarka a musulunci duk sunan su ƴaƴanka nace wannan wasan kaka da jika kuskure ne jikar ka babu wasan aure a tsakanin ku ne kwata kwata yarka ce kamar yarka ce da in yarka ta haifi ƴa ɗanka ya haifi ƴa to wannan ƴaƴan su ma ƴaƴanka ne hukuncin su ɗaya dan a cikin masu gado akwai ɗan da ɗan da kaga ashe abin ba wasa ba ne to da haka wannan yana cikin abin da yake kawo abin akwai kuma alwishaya ko a samu wani annabi a dangin kun kuka samu annabi a dangin ku kun shiga uku ko kuka samu wata annaniya annaniya yanzu wani yake mu malam wata bazawara ce Allah in jelan mu da ita kan wata ce ita yanzu ta raba tsakanin matata da 'ya'yana da mahaifiyata ita duk muka da fataka da kaya a cikin gida na mutum wani ke gidan wana ne ba wanda ya isa hana ne shigo gidan wana da eh, ke bare ke ni kuma wana ne gidan wasu take kakki lalata kakki lalata kawai ta dora nuna kakki fahimta ta babarsa da bashi da mutane da wannan din mutunci ya ishe na haka da aka miki mata wana ta zage mu ta kuma shi na ke masu sun miki tsira ba wata tuni na ba ban tsira ba mu zai gina. ina kake alaji da hajji ya zanta da za a ba magana ko ka zaɓe ni ko ka zaɓi wannan masu taka Sai bai ma hajja kawai ka zaɓi ɗaya ko ne taɓa zuwa bayan la'asar na zabe ta ofis nake bai faru da ai malam tun safa ban samu ba ba ta ta goma waya dama da safar na tashi zan je gaishe ta da yamma ma na dawo zan je gaishe ta ita kuma abin da ya sa ma na ta gidanta daban saboda ɗan uwana suna zuwa su ta haɗa ta da da matata to zai zama yanzu na yi matan guda biyu sai take goyon bayan ɗaya akan ɗaya take kai ɗaya jima da ɗaya yanzu kawai da safa zan je ta goma waya da hajjiya gani nan ma ce a ba kai ka zo ba a kada na yace ina ji hajji ka saki wance ita ne ma ya ja ta ce sai ma ka da mai da abin da ya faru ko ka sake ka ko ko mutuwa ne kaka zo kan gawa to ka ji halin da nake ciki malam yanzu kuma tsoron da nake ji in ka buga mata waya rigimar ta za ta kuma na kawo karanta ba ta sabuwa sai to bari yi tunani nita amma kaka saki masu tun da ba ce maka komai ba kaka saki da su mutan jira su kai su da haka nace ya bani lambar ya ni lambar ta na kira ta ajiya ina lafiya alhamdulillah rike suna na aminu daura a ah, malam ne lafiya lawa gaita gaita ce danki ne ya zo yanzu ya ji wani program da ne a cikin shirin tambaya hudu shi ne magana akan bin iyaye to shi ne ya ce kin yi fushi kin ce ka ci matarsa shi ne ke so in gaya masa yadda ake yin saki zai sake ta shi kuma nake to me ya zafi ya bani lambar ki idan abin da ke mikin wanda ya kamata a sake ta ne to sai in gaya masa yadda zai sake ta in abin da za a baki hakuri ne to sai a daidaita ni in wakilce shi in baki hakuri kuma in turo ya turo mata su ta baki hakuri a wurin wallahi mala abin ne ba daɗi abin da take rinta ya hakuri hajiya ai yi babban ki dan da ke ma su jira da yaya suna aure a wani yanzu wanda ya fushi yake a koro miki na ki cika miki gida na ki ai haka ake hakuri hajiya kaza kaza to malam to an ji albarkacin garin da na gode kaga wato da akwai wannan to da kan ka samu dangi da baku fahimci juna da su ba ka shiga uku ko musamman ka tana da rai ka san yanzu mata ta suke wa uwa virus Allah na ji wata tana cewa yana da virus sai aiki ta wani strong antivirus ki dinin ta kawai strong antivirus wai uwa ce bayro to dan da uwa ba ta da hakuri za ta dinga shiga harkar ka da yayanka sun kuma mata tana gaba ita ta haifa ba kai ta haifa kuma ta matsa maka ta sa ido a cikin gidanka kamata ya uwa ta yi hakuri ta bar ɗansa ya aure in shawara gare ka ta bayar amma wata sai ta shiga cikin harkar cikin gidanka kai kuma ba ka ce ba a canza uwa kuma kuna zaune lafiya da matar kuma ta tsani matar to in ka bincika wani mugu ne a cikin dangin ku musamman mata manyan mata da zawara wanda ba su da aure in ka bari waɗannan suka shaku da gidanka suna zuwa ta su ta to su suke haddasa wannan fitina to na ƙarshe shi da su kulkuluk idan ma ku gidan ku da ba masu haƙuri ba ne sai na ba ta kowa ya kama gaba inda ba ku gidan ku ba masu kyauta ba ne kun sa akwai wanda zaka ga wani rashin kirki ya ji su kusan duk dangin ku ba su da kirki da irin wannan halin ne to a zai zai nemi wani kamar su gidan masu girman kai wannan dokta wannan profesa wannan alhaji wannan shek wannan wai kowa haka ne to ba zai wajen wani ba wanda zai je wajen wani saboda haka sai a zauna ce to shi ba shi ne karami wacce kai ko ba na jika fi kai ban jika karatu ba kai ba haka zo ba shi ba zai zo ba to sai a samu wannan problem ne to wannan shine a takaita kun ga shi abin ba karami bane to wannan na takaita ne muhimman abubuwan da nake ga suna da alaka da muka tsaye suke faruwa muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya ce mana assalamu alaikum Thank you. to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malam akwai tambayoyi kaɗan da aka rubuto akwai wata tambaya da ba ta da alaka da wannan lecture din an ajiye ta gefe da yana tambaya a kan haji da ifradi da abin da wannan bai da alaka da haji da ifradi akwai waɗansu takardu kuma addu'o'i ne musamman ɗaliban jami'a da za su fara jarabawa jibi ranar litinin a nan kasu suke bar addu'a daga malam da kuma uwa. akwai mai doguwar tambaya gaskiya rubutun shi ne bai ban shi da kyau ba wanda a ta dalilin haka ba za a iya abin da kan ba da amsa ba a kai saboda rubutun gaskiya bai fita ba kalma ɗaya ce zuwa biyu ne ban gane wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam dan Allah ga tambaya mutum ne a wato ina da kawuna ba na sada zumunta saboda dan shi'a ne ya ke nan malam za a yi ina da neman ma ya to babin da ban shiga ba kenan lokaci ya kore shine a samun su a kare. za ka samu danginka akwai musulmi wasu lokacin ma akwai kirista akwai fasikai ma akwai ma fajirai akwai da kuke da bambancin ra'ayi da fahimta addini da su to wannan zai iya sa a yanke zumunta ba zai isa ba yana shi'a yana kirista yana dariƙa yana izala yana wa inda ɗan uwanka ne wannan ba zai zama ya hana domin ba tattauna izalan ko Ɗariƙa, ko shi'a shi da zumuntan ba wannan abu ne na ilimi wanda a cikin ci akwai amur bil ma'ruf wannan ya anil munkar kaga dan uwanka ya karkace zaka iya kai masa ziyara ta hanyar ziyara ka canza masa ra'ayi sai da aka nisa ma da wanda yake dan uwanka ne ya shiga cikin matsala sai kara shi a cikin matsalar yanzu akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ba shi da lafiya amma ba yahudi ne kun da annabi ya duba yahudancinsa ya duba bambancin kabilarsa da ba zai je ba amma sai annabi ya ga yaron gidana ne ana sa wanda kenan yana iya ana iya daukan wanda ba musulmi ba in yana da amana ka ba shi aiki to ga annabi ya dauki yaro yana masa aiki a gida kamar yadda zuwa ruwayen bukari sai yaron ba shi da lafiya sai annabi ya shi abai ku raka ni mu je a duba shi da annabi ya sallama da uban ya ga annabi a kofar gidansa yana ba yahudi ne ya kawo annabi gidana annabi ya ce ɗanka bai da lafiya na samu labari na zo in duba shi cewa annabi bismillah annabi ya shigo ya duba yaro yaro ya ji daɗi baban ma ya ji daɗi annabi ya ga dama ta samu ta wa'azi sai ce ma yaron ka musulunta sai ya rage daga kai ya kalli babansa sai baban ya ji kunya ya ce abin abal qasim na amince maka ka bi baban al da dan zai ce alhamdulillah an kaza min an na bayan kwana uku sai yaron ya shika sai uban shi ma zai sallama da annabi ya ce ku ce ba yahudi yana sallama annabi ya fito ya ce me ya faru ce dan nan nawa da na bashi dama shiga addinin ka to Allah ya masa shikawa shine ka zo ka ɗauke shi da sabon ka kuyi masa irin addinin ku kuyi masa irin addini annabi ya tura sabai suka ɗauko shi aka yi masa wanka aka samun likafa shi aka yi masa sallah aka kai shi cikin sahabbai a baki a aka banye shi kaga wannan wannan ba wa'azi aka yi ba zumunta kawai an kai masa ziyara ne to balle a ce dan uwanka wani ka kai masa ziyara ka karya masa zuciya daga gare ka ɗan samu kofa ka ɗan jefa masa dan kalma biyu akan abin je ka ga ya fara dan ja da baya hmm. to saboda haka Eh, Allah zai iya jarabta ka da dangi masu kai ko mahaifinka ne za ka iya samun ta ba wanda yayin da kake so tunda ba kai ka zaɓa ba to ya za ka yi da shi haka za ka ci gaba mu'amala da shi haka kuma za ka ci da gifta ta masa amma ba za ka yi irin abin da yake yi na rashin gaskiya ko na rashin kirki ko na rashin dacewa ba wallahi kake malam tambaya mutum zai iya auren kanwar matan babansa wanda suke mama ɗaya baba ɗaya da matar da hmm. matar babansa Allah mai da malam lafiya daga aminu dutsen ma kanwar matar babansa yar matar babansa duka zai aure kai matar da babanka ya aura maka kafin ya aure ta in ka gani kana so shi ma ya gani yana so kai da baba mun kai da ba ga da mutum saboda kowa sirikin kowa ne kafin ka auri mace babanka ya aure ta ta halatta duk kudi kowa ya aura amma da ya aura har abada ba za ka aura ba da ka aura har abada ba zai aura ba to wanda ba ita ba babanka bai aure ta ba kanwar matar babanka yar matar babanka wanda ba babanka ne haife ta ba duk wannan ya halatta ka aura to da ka babanka ya auro sai ka ji an ce akwai bazawara da yarta budurwa sai ka ce dan ka zo mu je baba wace za ka dauka sai je zo kai da cigowar zuciya ababa da kai ba yanzu ne mun sallama da uwar kai mun sallama da da ke babansa yana sallama da ke ɗansa yana sallama da ke ya halatta ya ɗaura abu Allah ta ka da alheri assalamu iyayen mu gaskiya su suke matsawa da wannan wai kada a manta gida akwai wani bafulatani dan gombe yana aiki a abuja sai ya gamu da wata abuja din can wajen aiki suka su ke yana so babarsa iyaye mu fulani ta ce wallahi ba za a yi ba sai ya dawo gombe kuma sai ya nemi ba fulatana kuma sai a cikin dangi ta ce san ba sai za a je bariki a yi aure ba ta ce yanzu idan ka mutu in ta fashe 'ya'yan ta tafi da su mu zan dalta to da ka dole ka ɗauki a cikin dangi in ya so in ka zo ta biyu ka zaɓi dole kake so amma ta farko muna so ta zama a cikin mu yadda in wani abu ya faru ka riga ta rasuwa ta riga ka za ta ɗebo ya'yan ta zawo cikin dangin mulki su su iya mutum yi imani da wannan sosai kuma wata za gaskiya tana da gaskiya da yanzu wani irin yawon bokon nan kawai je game da wata amerika yan najeriya ce kirista ma wani fatawa ya ce masa ya halatta mutum ya aure kirista bai duba situation ɗinsa da raunin addininsa ba ta fi shi ƙarfi ta tana zuwa coci shi ba zuwa masallaci saboda haka inda ka san ka aure mace da zuwa coci ya kamata ka je masallaci da ta dau bible ka dau qur'ani tana tilawa bible kana tilawa qur'ani to kowa ya tsaya kan addinin ka amma ita tana naka da kyau kai kana naka da da rikon takai takai takaina to kaga daga nan matsala ta faru to da aka tashi sai a hankali a hankali addinin sa ya rauni da ya rauni saboda haka sai suka rabu to a can doka america mace take rike yaya da ta kwashi yaya gaba ɗaya ta tafi da su gaba ɗaya ta mai da su kiristoci duka yayansa guda biyar goma kenan aka zo aka zo dan gaisuwar dangi yara aka zo lokacin sallah ta ya zo kauyen su da ita an zo lokacin sallah aka ji a tashi a sallah ya rasu ga mu ba mu sallah wa ya note da muslim kagan sai kallon shi kai har ta kai ma a dangin na aka dinga kuka dora hannu a ka ya je ya ayan ku arna ga yin wannan ya kamata wani kawai sai ka ga mutum ya tsinci mace a hanya kawai fuskar ta zai kalla da jira ta kawai sai ya samu mata wala hanya muka da ita to dangi gaskiya iyayen mu ba sa da irin wannan auren. ke ka dawo ka nemi yar asali wanda an san asalinta an san iyayenta an san danginta in matsala ta faru ta ɗebo ya'ya ta dawo cikin dangi to wannan gaskiya ne ina goyon bayan wasu abubuwan irin wannan amma an ka samu yar asali a can ma mai addini kaga ai ba za kuma hana ba amma irin wannan auren na bariki kuma na aure irin na zama na haihuwa irin namu na musulmi wallahi yana da yana da hatsari ba a wai nasi bane ba nasi bane ba ta ne ai dole ba amma dai mutum ya dinga tunanin matar da zai aura saboda bayan ka ana rigima in ka mutu ana rigima ta zo ta ce za ta koma danginta kila ta kaɗai take sallah sallan ma a can ba ke ƙarfi a yankin su ba su je wajen uwansu can su je su ce kakanninsu can sun tafi coci yaro ya rasa ya ɗauka addini ma kusan ma kamar duk wani abu ma kowanne kai kaga daga nan an samu rauni a addini so aure ba wasa bane a yin kakarin sa amma fa ba nasi bane yawa ba dole bane ka aure ko wace kake so wace kai maka amma dai a dinga duba baya wanda da yake zuwa gidan babban mun sosai ake zargina da sakon waya mobile phone da kuma bin kawai da zanen da yake malam ya hukunci wani na ji an zargin da sakon waya gida daga nan da za a yi wani su ake a kore ka ka san wata musifa da Allah ke jarabta yan bokon mu da shi matarka sai ta sa wa dangin ka kafan zuka wallahi ba sa aka shi ba matarka sai gabata san dangin ka duk wanda ya sallama ba dan wanda bane ko ruwa ba za ka masa da ka yan boko ko kuma jarba ku ku ne masu mata ɗaiɗai wannan kwaltan lintan filo ga dai bago wahala ala sharika laha saboda haka da ƴaƴanta da kai kawai ka sani a duniya kai kuma ita da ƴaƴanka kawai ka shina to danginka za su zo danginta za su to ka ga wa ta fi bawa kulawa wa ta fi sanan maka da ka idan ka ci sa'a ka samu tuniyar kirki yadda wani ya samu a Kano wallahi mata da ta gyara shi tana zuwa makaranta tana karatu kullum sai ta ce masa yan uwanka fa ka jinga zumunta sai ta ce ba ni kaza ni in je in wakilce ka mu je mu kauyen naku ita za ta je kauyen nasu ta rarraba wa yan uwan kaya ta ce alhaji ya ce a gaishe ku abubuwa sun masa yawa amma ni gani ita eh, eh, eh, matar tasa ita ta damu da danginsa take zuwa ta take zumunta saboda ta ce ta ji hatsarin zumunta ba za ta so mijinta a ce shiga wannan situation kaga wannan yayi sa'a mace amma wata da ta ce dan uwanka ya zo sai ka ji ta damu ji ta ga damuwa dan uwanka suna zuwa amma yan uwanta ne wani ma a ɗakin ka a ɗaki za ta bashi a nan zai yi karatu kuma kai za ka dinga kwankarin sun yana karatu amma ka dan uwan ta kore shi to wannan yana cikin abu to da ka kaga an kala maka sata waya yanzu za ka dawo kila waya ma ko a ma a iya sawa hmm. ta ce wannan ya fi zuwa ko sai da zami alhaji kore shi ku sa masa waya alhaji a jakarta makircin mace duk za ta iya haka su da aka sa wannan kaga abin da zai faru sai kace a ce kai yanzu da dan uwa da amma kake mun sada alhaji wallahi ba ka tabta sai kare gani ya kore shi ya kore shi sai ka murna ka kore to ma dan uwan ka ya sace waya ka sai ni ba shi da waya ne kace kai da baka da waya ka shan siyo maka mana mu ga wacce ka dauka din ka shan siyo maka waya mana je ka shan ka ka sabo waya ba ni الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هنا رؤيا الله سبحانه وتعالى abin da zan tsara guda ɗaya mari bakin malam ne wato auren 'yan gida ko 'yan dangi ko kuma zumunci da mutumin da yake nesa iyayen su neme shi ya zo ya auren gida wannan al'amarin ina gani yana da fa'ida yana da kyau domin mun sa gingimun aure a nan wata mijinta ya mutu ko ya sake ta ko ya hankali ya tafi wani ko gaba ɗaya sake ta da 'ya'ya ku tambaye ta ke ina ɗan uwan mijin ne ina dangin mijin ki kina ta yawo da su sai ta ce ita gaskiya ba ta san laifin mijin na nan kawai aka haɗu aka yi auren ya barta da 'ya'ya wani sa'i mutum ya tafi ya barta haka cinta ya barta kuma ku yawo a nan da 'ya'ya biyar 'ya'ya uku suna cewa marayu ne a taimaka mun ina da marayu mafiya yawanci ba marayu ba ne su mazan suna nan kuma auren yar gidan wato kamar igiya ce wanda aka ɗan daura ma a kafa duk lokacin da aka neme ka sai a ja igiya a ja igiya ka ga kafar ka tana zuwa saboda za a yi rasuwa a can dole ka ce iyalin ka ta je ta ce an yi rasuwa an haihu wanda za a yi mata aure baba kaza baba kaza dole a ta dalilin kasancewar ta yan gidan nan in ba a ganka ba dai za a ganka kai kuma albarkaci ma ka je ka ɗauko ta ma ka yi abin da din wannan abun zai kada zumunci sabani wanda zai aure a nan kai ya zauna abu na biyu Allah ya baka iko ka auri matan nan ɗaya biyu uku hudu har hudu wanda biyar ga a wannan ba yana da su'ala jawab to ina gani ba hikima ba ne a jaga iyaye ka bar su a na farkon ka roƙi Allah maɗaukacin sarki bisa yi musu ɗa'a da aka ce a yi ɗin ka bar su su yi cika sun su yi zaɓi na 'yar gidan ka roƙi Allah ya taimaka musu bisa yi musu ɗa'a. in Allah ubangi ya baka ta biyu kai sai ka yi on your own choice amma na farkon nan farkon a rika ja da iyaye iyaye suna alfahari su ga su suka maka zaɓi na farko ko su suka auren maka na farko kuma yar gidan nan yana da fa'ida tsakani da Allah to ka yi haƙuri ka nemi yardar Allah wajen yi musu da'a a wannan in ya so na biyu na uku na hudu ka je ka aure abin nan kullum kan samu rigima da iyaye a auren farkon nan to bai kamata a rika tsananta iyaye su ja ka ja ka ce dole su saki akwai albarka akwai fa'ida iyayen nan sun suka rene ka suka girman da kai suka maka kuma suna buri su ga su kuma suka maka abin nan zaɓi kullum mu rika sanya zuciyarmu muna neman taimakon Allah waje yi musu da Allah ga abin da nake so amma ga abin da iyayena suka tsaya a kai ina tawassuli da biyayya da ladabi da da'a da kace in mutu ya Allah na bi nasu Allah ka kamun albarka a zafin su abin da zamu nema kenan da fata Allah wanda yi albarka a ina mika fatan alkhairi ga malam da tawagarsa da suka zo da kuma manyan malamanmu mu doktoci suna zazzaune irin su dr hamid yawo su sheikh abdurrahman dr saleh dr ahmad baba da manyan manyan malamanmu waɗansu a suna nan suna ta can bayan Allah saka musu da alkhairi a madadin kwamiti na masallaci da suka karbi bakoncin malam Allah Ubangiji da sasa musu da alkhairi da ‘yan uwa da suka zo suka ba da haɗin kai domin yana da daɗi malami ya zo daga nesa ya ga an din da ya ga kulkoki da yawa abin yana karfafawa amma a zo masallaci bai wuce kwata ba sahu biyu ko an gayyace shi nan gaba zai ce kai ku nema ta wannan bangaren kawai Allah ba daɗi ka samu waje a rame kawai ba daɗi to Allah abu ya saka ma kowa da alheri wannan zumuncin kuma Allah tabbatar mana da shi ya sanya shi sababin shigan mu aljanna Allah abu ya yi wa kowa albarka ya mai da shi gida lami lafiya Allah abu ya mai da malam da tawagarsa gida lafiya mun gode malam Allah abu ya saka da alheri za mu yi ta neman ka muna sa frejo to sai malam kar a gaji da mu wannan gwagwarmaya dai a abin da isa Allah tabaraka fara ta'ala daga nan za mu ce fara kallon wani hannun ta shagwa la'ila illa an ta hasafin ta a rana ita yau abai lanta na ƙarshen wata da muka saba shi kuma a